bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Zulfa babi na ashirin da biyar. Antifati ta labta wani irin mugun tsaki sannan ta ce to munafuka mai halin tsoho wato duk wayar ma da na yi kina ji na ko to bari ki ji daga ki har uban naki duk ba ku ishe ni kallo ba sannan ni wallahi har yau ban yadda ba canja min ki aka yi a asibiti ba dan babu alamun hakan sannan ina son ja miki kunne dan naga kina wani shige waccan tsinanniyar yarinyar to wallahi daga rana mai kamata yau kada in ƙara ganin kafafunki a inda take ke idan ma ta taho ki canja hanya idan kuwa ba haka ba ban yafe miki ba kamar sauka aradu, radu haka Surayya ta ji ta dafe kirjinta da ke mata mummunan nauyi kamar ana mata lugudan taɓare masu mugun nauyi a shaka kowane ɗa yake ji idan iyayensa suka sauya hanya sannan kuma iyayen suke ji a duk sanda ɗansu ya sauya hanya lallai abin da zafi sosai ba kaɗan ba ta san antifati ta yi nisa ba ta jin kira ko da an kira ta din ma ba za ta ji ba sai dai a yi mata fatan shirya mai dorewa ta ƙara magana ba ta fice antifati ta yi kwafa tare da cewa uhm, damana kada ki tafi banza shashasha in ban da ke ma waye taba min kishiyar uwa amma saboda irin zuciyar ubanki da kika gado ta tsiya sai binciken da bin kwakwafin mutum kamar mutanen farko tana faɗar hakan ta shiga wanka saboda duk jikinta tsami yake mata Surayya na shiga ɗakin ta ta fashe da kuka sosai don ta san tunda Antifati ta dawo ta dawo ne da shirinta da wannan dan farin cikin da suka samu sai amfatu fati ta san yadda ta yi ta ruguza shi sai dai ya zama mata dole taimakawa zulfa baiwar Allah wacce babu kowa a ranta sai mijinta da ɗan kaninta sai kuma su 'ya'yan mijin waɗanda ta ɗauke su ‘yan uwa don tana yawan gaya musu cewa su ne ‘yan uwanta kaf a duniya don ta taso bata san kowa nata ba sai mahaifiyarta sai kuma wannan ɗan uwan nata da aka haifa ita da Khalil suna matuƙar tausaya mata na sun san irin halin da take shiga idan ta tuno mahaifiyarta zulfawan na gyara ɗakin tas na sanya yar kololuwar katifa na sanya yar yololuwar katifar idanuwa suna zubar da wani irin hawaye mai tsayawa a rai kuka ne yake sanya ci karfi na amma na kasa ina zaune ina tunani ya shigo gabana ya buga sosai amma ban iya ƙara ɗagowa ba ban san me yasa ba in dai zan kalli Aliyu sai na ji baƙuwar ƙirji sai na ji buguwar ƙirji mai matukar razanarwa ban sani ba ko tsoron ne da yayi min yawa shi yasa nake jin hakan cikin kakkausan murya ya fara yi min magana to ba kin zo gidan nan don ki kwanta ba ne a'a kin zo ne don ki bauta wa matata yanzu haka ba ta nan amma za ta dawo wanke wanke shara wanki banɗaki girki da wankin mu da aike duk ke zaki dinga yin sa a gidan nan kina jina ko kika tsara min wannan mayin idanuwan naki a zabure nake kallon sa bayan da ya gama maganar sa cikin kuka na fara magana da kuma nadamar waɗansu abubuwa kala kala na ce wallahi ban iya wasu abubuwan ba sharan ma da wanke-wanke a gidan umma na koya wani kallon banza yi mini sannan ya ce babu abin da ya shafe ni da iyawarki ni dai umarni na baki idan kin dama ki idan kin ga dama ki idan kuma baki ga dama ba ki zauna da yunwa yana faɗar hakan ya fice ko ƙara wayoyi na bai yi ba lallai kin da Aliyu yake min yayi yawa tabbas yana zaune da ni ne don ba yadda zai yi tabbas zuciyata ta cuce ni da ta bari son wanda bai damu da ni ba ya shige ni tabbas rayuwata tana cikin babbar matsala a hakan ma matarsa ba ta nan ina ga kuma tana nan lallai akwai matsala babba na tashi jikina duk a sabule na fito tsakar gidan sai naga baya nan na ɗauki tsintsiya na fara shara duk da ba wani iyawa na yi ba amma na yi kokari na share da kyau na leka kicin ɗin na tarar da kayan wanke-wanke da yawan gaske na haɗa kansu duka jiki na sai rawa yake don kada ya shigo ya ga ban ya aikin ba ina cikin wanke-wanken ya shigo ya ajiye kayan abinci niki-niki sannan ya kalle ni ya ce idan kin ga dama ki ɗora girki ki gama kuma da wuri ga icecin ki hura ki ɗora don ba za ki taɓa mana rushu ba wani kallo na bishi da shi kallon mamaki da kuma saddakarwa wahala na karyar da kai na gefe amma ban ce masa komai ba tausayin kaina kawai nake sai ka ce wadda aka yi wa asiri da na da komai amma na nemi shiga wahala haka sai dai ko na yi niyyar cire aliyu a raina ba zan iya ba don sas ya yi min yawan da baki ba zai iya misalta shi ba na gama duk wani aikin da ya dace in yi sai dai girkin ne Na kasa yi don ko icen ma ban iya hurawa ba. Na fashe da kuka sosai kamar wacce aka aiko mata iyayenta duka biyu sun rasu. ko mayafi ban saka ba daga ni sai doguwar riga da dan kwalinta na shiga gidan makota don shawarar da na yanke kawai gwara in samu wanda zai koya min yadda ake girkin wani gida na shiga na kusa da mu na yi sallama mata gidan ta fito ta kalle ni kallon tsaf duk da na yi baki amma kyawuna da tsaruwar jikina suna nan daram matar ta ce lafiya baiwar Allah ko dai batan kai kika yi ni? na gane me take nufi don komai yafi ban sanya ba da dan kalli jikina sannan na ce ya hakuri na san biki sanni ba nan kusa da gidan nake matar Aliyu ce ni da sauri matar ta ce wacce ake cewa maman baby ta ce matar wani Aliyu mijin Rukayya kowanne nan tagu mu ko ta dama da sauri na ce ta dama saboda na gaji da tambayoyinta a gare ni sai kuwa ta ce eh biri yayi kama da mutum ashe ke kika kori yarinyar nan mai hankali da nutsuwa aure wata biyu amma kuka aɗuke duke da Aliyu kuka zalunce ta kallon matan nayi wato ma ni ba ni na kore ta na kalle ta sannan na ce san ba ni na kore ta ba hasali ma ni ban san yayi aure ba sannan idan ba damuwa zan baki labarin komai amma a gaggauce da yanzu girki zan dora kuma ban iya ba matar ta zaro ido sai dai abin mamaki sai dai ba abin mamaki ba ne wannan kyakkyawar yarinyar ga ta jiki kamar auduga ka ta yar duma-duma ai dole ma ta kwace maka miji ita ma yanzu tsoro take kada na ta miji mai sam mata ya shigo ya samu zulfa a gidan don waɗanda ma basu kai zulfa ba ya kula su ina ga ita kuma mai shegin kyau da haɗuwar sura jiki tamkar wata balarabiyar ƙasar maka tun daga farkon labarin haɗuwarta da aliyu har zuwa yanzu babu abin da na ɓoye mata na kara shi ba ta labarin da kuka shiɓe-shiɓe sosai na bata tausayi ta kalle ni sannan ta ce gaskiya zulfa na tausaya miki da matsayinki da ki da ki amma kika zaɓi zama da Aliyu gaskiya ke gwarzuwa ce da kika iya zama cikin wannan rayuwar ta talauci ga kuma walakanta ki da Aliyu yake kamar waina sai dai ina son ki da wani abu ɗaya sannan ki yi min alƙawari guda ɗaya lakan leta ina share hawaye na ce, Ina jin ki uwa. Ta ce, Na farko, duk ya duk rintsi, kada ki ce kin gaji da zama da Aliyu. Na biyu kuma, ko da alƙayi ta dawo, kada ki yadda ki saba mata, ki bi ta sau da ƙafa ko ba komai uwar gidansa ce. Sannan yin hakan zai kara miki martaba ta musamman a idanun Aliyu. Sannan da ka haka ne zai jawo hankalinsa zuwa gare ki. Kuma a hankali zan dinga saka ki wasu hanyoyi da kuma wasu dabarun da na sani. sosai na yi mata godiya da yake tana da yarinya budurwa kusan da kaɗan na girme ta sai ta haɗa ni da ita muka wuce cikin gidan Allah ya taimake ni bai dawo ba ta fara nuna min komai wala ɗaya da na sha shine gyara kayan miya don na sai da suka yi ruɗu-ruɗu hawaye suka cika min ido tunda ban taba yi ba ban ma san yaya ake gyarawa ba Allah ya taimake ni har muka gama girkin bai dawo ba yarinyar mai suna Rabi'a ta taimake ni sosai har na gama sannan ta wuce gida tun daga ranar na gane yadda ake komai duk da ina shan wahala sosai amma ban taba yin aikin ba ban taba kin yin aikin ba ana haka wata ran na gama shara na yi wanke wanke na ji ana buga gida da yake idan baya na rufewa nake ko kuma in shiga gidan maman baby in yi hira tunda idan ya fita tun safe sai dare yake dawowa sosai gabana ya faɗi don ganin Aliyu da wata yarinya don na san dai zai iya girmanta don ma yarinya ba mai irin girman jiki ba ce na kasa matsa daga jikin kofar sai kuwa dalla min harara sannan ya ce dalla matsa daga jikin kofa kin wani tsira mutane ido kamar aljana na matsa jiki na yana rawa sosai Yarinya sai kallo na take ta kalli Aliyu da wani irin duba gabanta na mugun bugawa don in dai har wannan ce kishiyarta to ki to kashin ta ya bushe cikin gaggawa da tsiwa ta ce wannan ita ce wacce ta zauna min a gida ta faɗa hakan daga dara sai kuwa Aliyu ya ce ai wannan ba matata ba ce. kawai dai an daura min aure da ita amma tunin na dade. da sakinta. da sauri na kalli Aliyu gabana ina dukan uku uku na ce Aliyu mai kunnuwa na suke jin shin da gaske ne ka sake ni ni kuwa me nayi maka haka da kake muzanta na haka a gaban matarka banza yi min ya wuce gaba ita kuma yar gaban goshin nasa na take masa baya raina ya kai ƙololuwar tashi na koma cikin ɗakin ina juya maganar Aliyu nasa na kuka na na ƙoshi na haɗa kayana tsaf a cikin troli ɗina sannan na fito ina kuka komai ya fi ban sanya ba saboda tsabar tashin hankali gab da zan fita ifto ya hango ni ya daka min wata iri ya tsawar da sai da ta sanya ni ganin wasu walwalin taurari na jiyo a kiɗime ya wurga min wani banzan kallo sannan ya ce ke ina zaki je da kika tsare ni da ido kamar na mayu bayan na yi da sauri kaina yana sara min saboda ciwo na kasa amsa mai sai shafa kai na nake kamar mara gaskiya sai ko ya yi wallahi na sake yi miki magana kika tsaya raina min wayo sai jikinki ya faɗa miki a hankalin na dawo simsim da trolley ɗina sai ko yace uban me zaki da akwati da sauri na kalle shi gabana yana faɗuwa ce eh dama ɗazu ne ka ce ka sake ni na jan yo kalaman gami da sakin numfashin tsoron Aliyu ga danga sai ku yace in ji uban waye ya ce na sake ki ko shari zaki yi min shiru nayi na kasa gaba balle baya mamaki karara ya bayyana akan kyakkyawar fuskata ya juya bayansa sai ga Rukayya da alama kuma bata ji duk abin da muka ce ba sai kuwa ta ce honi wai me kake kula wannan banzar ta fada hakan tana mai rungumar sa ta baya sai kuwa ya kara kankane ta tamkar zai maida ta ciki ya ce haba lovely aikin san ba zan iya kula wata mace in baki ba ya faɗa hakan yana mai ta zuwa ɗaki ni kuwa da sauri na wuce ɗakina na kwanta na fara kuka mai tsayawa a zuciyar mai sauraro tausayi jikina tausayin kaina sosai ya lullube ni don ganin irin rayuwar da na shiga tabbas ina ganin rayuwa ba kaɗan ba har mamakin kaina nake yadda na iya haƙura na zauna da aliyu zulfa yar gatan abbanta zulfa yar girman kai da nuna isa amma yau ni ce a cikin tsaka mai wuya har haka namiji yana wulakanta ni shi da matarsa sannan kuma babu abin da zan iya saboda ina son sa lallai so hana ganin laifi domin kuwa na sun rufe musamman akan soyayyar Aliyu wacce a yanzu ta zame min ciwo don kuwa sam ban yi sa'ar masoyi ba ni ina son shi da nuna damuwa a gare shi shi kuma bai damu da ni ba wannan abin idan na tuna ina matukar saka ni cikin gararin tunanin da nake kasa rantsawa saboda shi washe gari da safsafe na jiyo kakarin amar rukayya na tashi a firgice da barcin da ya fara ɗauka na saboda jiya ban wani samu barci ba da sauri na fito na yukanta ina tambayar ta lafiya na dai debo ruwa na mika mata sai na ga ta daga min hannu alamar in wuce ba ta son gani na da sauri na kuwa na gefe don gudun faɗawa cikin matsala ko gefen ma da na koma ban tsira ba don kuwa umarta ta ta yi da na shige ɗaki ba ta son gani na wai fuska ta kamar aljana ni dariya ma ta so bani da kuma takaici amma ban biye mata ba na yi gaba abina zuwa ɗaki zafi. mamakin ta ne yadda ta ɗauke ni da zafi duk da ni a ganina na fita kishin Aliyu da yadda nake son shi na tabbatar wa zuciyata ba ta mata ko kwatan kwatannawa amma haka ta tsane ni kullum cikin hantarata take ni kuma ina lallaɓawa ne ina haƙuri saboda ko ruwa ko iska bana son abin da zai haɗa ni da aliyu duk da ni na san zaman da baro kawai nake dan ba suna yake ba sannan kuma a ɗarare nake da shi don har ya faɗa sa wai ya daɗe da sakina na sanya wa zuciyata eh tabbas ya yi sakin domin da bai yi ba da ko kusa ba zai faɗa ba don ba a wasa da saki Bayan ta gama aman ne na leƙo tsakar gida na sami ta kofar ɗakinta ta sanya tabarma amma kana ganin ta ka san ba ta da lafiya amma saboda tsabar bakin kishi ta ƙi yarda a taimaka mata ni ma zama nayi a bakin kofar cikin riga da wando ta dikwata da kuma wata yar singlet mai masifar kyau domin irin kayan da na fi so kenan musamman yanzu da yake a lokacin zafi ne sosai saboda haka wani lokacin da gudu nake fitowa tsakar gidan don dama ni can ban samu wani abu ban san wani abu zafi ba ko da ma ana zafin to ni dai na san shi shi ba saboda ni a cikin AC na taso ko a Najeriya ko a sauran kasashen da na zauna. Ko dan kwali ban ɗaura ba, na zauna a bina, san bata lura da ni ba saboda ta juya kanta can wata kilma bacci ne ya dauke ta ina zaune ɗin nayi yi sha'awar ɗauko novels ina wanda na saba karantawa a gida na dauko wani littafi na mai suna Wandy ina karantawa ina dan murmushi tamkar dai wacce aka yayi mata dukkanin damuwarta sallama ce ta karaɗe gidan na amsa ina mai kallon sallamar ita ma kallona take sosai tamkar za ta haɗiye ni na sun koyar da kaina na ci gaba da karatuna baƙuwar da tashi ruƙayya tana miƙa mata ta ce mama al'amin sannu da zuwa har yanzu matar kallona take bata daina kallona ba sai kuwa ruƙayya ta kalle ni ta ce. to munafuka zaki iya tashi da wasu kodaddun kafafuwanki Mun ce mata kala ba saboda gudun rashin mutuncin Aliyu yanzu in na taɓa ta mijinta ya shigo ya yi min rashin mutunci a gabanta kuma babu yadda zan yi mama lal amin ta ce ke Rukayya, ina ku samu wannan balarabiyar matar mai shegen fari da kyau tamkar ɗawisu kuma na ji kina daka mata wata tsawa haka Rukayya ta kyabe baki gefe wanda ya cika da yawu na laulayi sai kuwa ta ce uhm, ita ce fa matar da aka lakaba wa Aliyu shi kuma fa ba son ta yake ba idan kin ga yadda yake hantarar ta abun ba daɗi sannan kuma ya ce ya daɗe da sakin ta so yake da wulakanta ta kamar yadda ta wulakanta masa mahaifinsa. saboda kin san 'yar masu kuɗi ce to ta daba zagin babansa Aliyu shi kuma Aliyu ya ce sai ya ɗauki fansar wulakanta masa mahaifi ta faɗa hakan ko a jikinta ɗin nan I don't care maman al'amin ta ce jar uba amma rukayya ba karamar mara hankali ba ce ki yanzu wannan yarinyar luwai-luwai da ita ga komai a mahallinsa amma ki ce wai aliyu baya son ta wallahi tallahi ƙarya yake miki idan zaki tashi ki gane ki gane amma wallahi namiji munafiki ne dan babu namiji mai lafiya da zai ga wannan bai ji shock a jikinsa ba yarinya kamar madara haba rukayya ko mahauka ko mahaukaciya wallahi to masu za dakata nan sai mun kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin